Sashen Hausa da murya Amurka yake magana da wannan safiyar Asabar a kan mitoci 19, 31 da 60. a jamhuriyar Nijar ana iya ji mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalol da kuma niyya sai kuma alfa rediyo a birnin kumasin kasar ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barkanku da warhaka. Baba Yakubu makeri ne tare da abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu za ku je mu ɗauke da shirin a bari ya huce, amma da farko ga labaran duniya. mutuwar wata yarinya mai shekaru bakwai 'yar kasan guatemala a hannun jami'an tsaron kan iyakar kudu maso yammacin amurka a makon da ya gabata ta dora ayar tambaya a kan yadda jami'an tsaron kan iyakar suka yi wa bato rashin lafiyar yarinyar rikon sakainin kashi lamarin da ya jawo jinkiri wurin sadar da mutuwarta ga jama'ar da kafofin yada labarai da kuma majalisun tarayya bincike akan mutuwar jacqueline carl mcginn ya kara girma a jiya juma'a inda sufeto janar na ma'aikatan tsaron kasan na cikin gida wato yake cewa za su duba yadda ma'aikatan kwastam da ke kula da harkokin kan iyakar suka riki batun rashin lafiyar yarinya a lokacin da ta kwashe sa'o'i 27 tana hannunsu har zuwa lokacin da ta mutu jacqueline ta tsallako kan iyakar ne ta shigo amurka tare da mahaifiyarta mai shekaru 29 nary carl raxruha a yankin alta verapais da ke arewacin guatemala ma'aikatar kwastam ta amurka ita ce ta tsare wannan yarinyar da mahaifiyarta da yammacin ranar 6 ga watan disamba a cikin gungun mutane da suka kai 163 wanda suka tsallako ta barauniyar hanya da ke wani ƙauyen kudancin new mexico wanda ke kusa da kan iyakar antelope wells a cewar ma'aikatar kwastam ɗin sun ce binciken farko da suka gudanar akan rashin lafiyar yarinyar bai nuna akwai wata damuwa ba. shugaban amurka donald trump ya kawo ƙarshen cece kuce a kan batun ɗaukar sabon shugaban ma'aikatan ofishinsa inda ya ambato sunan shugaban hukumar kasafin kuɗi a matsayin shugaban ma'aikatan ofishinsa mai riko wanda zai maye gurbin tsohon jami'in sojin ruwa mai ritaya john kelly da yammacin jiya juma'a ne shugaban ya aike da wani sakon twitter yana mai cewa ina farin cikin sanar da sunan daraktan hukumar kasafin kuɗi mick malvani a matsayin shugaban ma'aikatan ofishi na mai riko wanda ke mai gurbin john kelly wanda shi ma yi wa ƙasar nan bauta cikin gaskiya malvani tsohon ɗan majalisar tarayya na republican mai wakiltar carolina ta kudu ya yi fice a harkar tattalin kudi ya kuma taɓa rike mukamin shugaban hukumar kare kudaden jama'a wanda ya aji aikin daga bisani mukamin shugaban ma'aikatan fadar shugaban kasa ta white house yana da muhimmanci da kima ganin cewa shine mukamin da ke kula da madaukakin ofishin kasar baki daya kuma shine mai kula da ainihin ofishin da shugaban amurka ke aiki a ciki wato na oval office sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce yana sane da matsaya mai tsauri da majalisun tarayyar kasar suka dauka a kan daɗaɗɗiyar ƙawayensu saudi arabia lamarin da ya kwatanta abin tarihi sakan shekaran jiya alhamis ne majalisar dattawan amurka ta rattaba hannu akan kudirin kawo ƙarshen gudunmuwa da amurka ke yi wa rundunar haɗin gwiwa na wanda saudi arabia ke jagoranta a yakin yamal a wani mataki na yin allah wadai da kashe ɗan jaridan nan na saudiya mun ga ƙuri'a da aka kada a jiya a ko da yaushe muna tuntubar hukunci da bangaren muna mutunta hukunci da bangaren majalisa ta zantar in ji pompeo yana faɗa wa manema labarai a jiya juma'a a nan washington ya ce sautari muna tuntubar majalisar kasar domin mu fahimci damuwarsu kuma muna iya bakin kokarinmu mu mai musu bayani akan manufofinmu a wata ganawa da manema labarai tare da sakataren tsaro jim martins da kuma takwarorin aikinsu na kasar canada pompeo ya kara da cewa shugaba donald trump ya himmantu wurin kare tsaron amurka yayin da kuma yake ƙoƙarin ganin an hukunta waɗanda suka yi wannan ɗanyen aikin na kashe jamal khashoggi bayan tafka muhawara na sa'o'i da dama a ranar alhamis majalisar dattawan amurka da republican ke da rinjayi ta kada ƙuri'u wato hamsin da shida na masu nema a yanki gudunmuwa da ake baiwa saudiya a yakin yamal kana ƙuri'u 41 na waɗanda ba sa ra'ayin a yanke wannan taimakon daga bisani majalisar ta tabbatar da wani daftari kuma na biyu wanda ta yi hakan ta jin muryan jama'a mataki biyu da majalisar ta dauka dai sun saba wa matsaya da gwamnatin trump take dauka wacce ta sha bayyana musunta akan wannan batu da ka iya kawo wa hulɗan washington da riyadh tsaiko ma'aikatar bitar balin amurka ta ɗora takunkumi akan wasu mutane uku da ake zargin su da haɓaka tashin hankali a sudan ta kudu. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla yanzu kuma ga shirin a bari ya huce Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. peuple martyr qui vit dans l'enfer. Les maladies, les maladies, ici en Afrique, ah, c'est pas paradis. Enfant d'Afrique, tu n'as que trop souffert, peuple martyr qui vit dans l'enfer. Les maladies, les maladies, ici en Afrique, ah, c'est pas paradis. Afrique berceau de l'humanité, Afrique noyau de l'humanité. 30 ans de guerre dans la misère, tu cherches en vain un homme qui te libère. Enfant d'Afrique, tu n'as que trop souffert. Peuple martyr qui vit dans l'enfer. Les maladies, les maladies. Si en Afrique, c'est pas paradis. Enfant d'Afrique, tu n'as que trop souffert. Peuple martyr qui vit dans l'enfer. Les maladies, les maladies. Si en Afrique, c'est pas paradis. Enfant d'Afrique, tu n'as que trop souffert. Peuple martyr qui vit dans l'enfer. Les maladies. Afrique berceau de l'humanité, Afrique noyau de l'humanité. Jadis peuple prospère et uni, on t'a trompé, on t'a utilisé contre toi pour te massacrer. On t'a trompé, on t'a utilisé contre toi pour verser ton sang. Enfant d'Afrique, tu as trop souffert, peuple martyr qui vit dans l'enfer. Les maladies Enfant d'Afrique, tu n'as que trop souffert. Peuple martyr qui vit dans l'enfer. Les maladies, les maladies. Si Afrique, c'est pas paradis. Afrique berceau de l'humanité. Afrique noyau de l'humanité. Avec le vent de la démocratie, J'espère être bien assis. Mais les beaux discours t'ont trahi. Et les coups de calage t'ont terrorisé. Les beaux discours t'ont trahi. coups de calage t'ont terrorisé, ratatata, ratatata, ratatata, boum boum. Et sans pitié, ton sang a coulé. To, dole makon da ya shige muka fara a taɓo tarihin marigayi a mamman barka wanda allah ya yi wa cikawa a ƙarshen watan nuwamba nan ta dalilin haka mutane daga jamhuriyar nijar da dama suka yi ta rubutuwa su ma suna so su da zumunci da kuma mika gaisuwa fata alheri da yan uwa da abokan arziki to bari mu fara da wannan gaisuwa ta musamman da ta fito daga hannun wakilinmu mani shaibu ya ce yana mika gaisuwar abar ya huce ga Haji Dan Fulani mai tambola da kuma azuka garba garaci dogon marki sai Umaru Buzu a gyara gashin baki a Dan Isa da kuma sha'aibu naino wata milki sai kuma tsohon haladu rikitacce na makakoyo allah ya sa na fada daidai <laughs> wannan suna kuma allah ya sa na faɗa daidai shi ne mm. sai kuma arzika san keke gidan ara to ni ma ga wata kaddanan daga hannuna inda yake cewa Dubin gaisuwa da fatan alheri zuwa gare ku masu gabatar da wannan shiri mai farin jini. Da fatan na same ku cikin ƙoshin lafiya. To, aiko muna cikin ƙoshin lafiya alheri. kiya <laughs> Kun dashi a ƙoshin lafiya ko akwai ɗan tsufa. <laughs> Sai abin da ya gaba. Ko sanyi. Kamar yadda aka saba ba mu dama yanzu ma zan yi amfani da wannan damar in gaishe da 'yan uwa da amannan arziki kamar su Adamu Aliyu Gulde da Sa'adatu Alhaji Isuhu a gudan Rumji. Da gashuwa ga Muntari Isuhu da ke maradi da Adamu Shamuwa mai dawaki a Shikal. Da Abdulaziz Alasan mai shago a bakin tashar gidan Rumji. sauran sun hada da abba sidi mai glass a bakin tashar gidan rumji a ƙarshe da adam a adam gashuwa da abdulsamad mai doya a maraɗi daga zakari salifu gidan rumji jamhuriyar niger to kin ga har sai da ya haɗo da wani ɗan najeriya a sada zumunci mm, haka ne kan malam salihu zakari malam salihu zakari eh? duk suna cikin ƙoshin lafiya masu tsaye da tuwo suna da yawa amma karama marigayi ne to cikin gaishe-gaishen da aka aiko mana daga jamhuriyar Nijar ga wannan dan gajeren labari da wakilinmu Mani Aibu ya aiko daula. Mm. Eh, ya ce wani mutum ne ya yi balaguro a Nijar suna balaguro ba mu kuma mu ce ya yi tafiya. Ya yi tafiya. Mm. Ya yi tafiya ya tafi wani gari mai nisa ya kuma isa wannan garin bai san kowa ba. Mm. Kuma ba shi da sisin kwabo. a aljihu Eh, eh. yunwa ta kama shi ta kama shi ya kalli nan ya kalli nan ya kalli nan sai can da magariba sai hango gungun mutane kin sa a kasashen afirka da dama ana da al'ada na har kwanan gobe mm. a ni na tuna da na ziyarci senegal su senegal bisa al'ada idan aka yi abinci sai a sa shi a wani tire mai faɗi mm, gaba ɗaya za a zauna a ƙasa mm. ana ci ina jin ko senegal ya je da ni ban sani ba amma da ya samu gungun mutane suna cin abinci a wuri ɗaya a zaune suna cin abinci shi ya yi shawara ya yi shawara da zuciyar shi sai kawai ya tafi ya sallama kawai ya zauna ya sa hannu ya ci gaba da abinci sai wani ya kalle shi ce kai kai wa ka sani nan da ka zo ka saka mana hannu a abinci <laughs> sai ya ce kwanan tuwo <laughs> <laughs> wannan ko yayi daidai ya to shi ba ruwan shi kwanan tuwon ya sani kuma abin da ya zo ci kenan abin da ya kawo shi kenan kwanan tuwon nan shi ya sani wai sahabi ya ce wato kenan ita yunwa ba ta son ganganci eh bala Ashe sa ake kiran da ya tsimagiyar kan hanya. Shi ne kan. Da yaro faɗi babba. Shi ne ba babba ba yaro. Ba babba ba yaro. Mm. Eh, to dole bari mu eh, yi gefe mu ba wakilin wakilinmu mu Mani Barma fili domin ci gaba da wannan tattaunawa da suke a kan tarihin shi marigayi mamman barka. Wato yana amfani da lokaci domin tsara waƙoƙin da ke tafiya daidai da eh, yanayin rayuwar al'umma. Wannan magana haka take. don saboda kaga wani lokaci wanda suka taso za su tafi ya fito daga mara zai tafi firi dan gurmu ina jin ya zo maradi za su wucewa sun dauko mota haya sai wani dan sanda ya tsaye da su wasu hanya ya ce ba za su wuce ba to mutane nan da shi da mutanen suka yi suka yi suka yi suka yi suka yi da shi na eh, abar su wuce shi wannan dan sanda ya hana ya ce ba za a wuce ba to daga nan ne shi kuma malam barka ya hiddo mushi wata waka wadda kowa ya sani a cikin ƙasa na tankari dan garba yawa inda yake ce an gama ka da Allah ka ce kaki an gama ka da mazan Allah ka ce kaki an gama ka da sarki ce kai har da sarkin garin ku a kada ka ce kaki ban ci ba ban sha ba gurmi na ke kuka tsakanin miji da mata abun kama a rabu kama a gyara kama a rabu kama a gyara kai a takaice dai abun ya ratsa shi ya shiga shi sosai da ya kamata ke yake ya fi donon waka akwai abubuwa da yawa misali ka wasu sunaye na wasu mataye da yake ma waka wasu abun daga gare shi ne kai tsaye wani abin da kamar ake ta mamaki shine eh, marigayi lokacin da yake kwanci asibiti ya taba tunawa da ɗaya daga cikin muhimman waƙoƙinsa shin wata waƙa ce wannan eh, ya tuna da wata waka wadda ya yi inda yake cewa duniya akwai abokan tsishi duniya akwai abokan wuhi don saboda ya je da reference ya je can ya zamna kuma mutane yawa sun san da bayan lafiya sun sai da na asibiti kwance tsakanin gidan shi da asibiti na da ya kai wajen ya fi kilomita 20 baka duba gani ta kaddamar da iyalan suke yi aje da ranar midi karfe goma sha biyu sai aje aje a dawo kuma karfe shida ba sai an je a dawo kuma idan an je nan ba hannu haka ake zuwa ba sai an rike wani abu na abinci in ma ba shi ba mara lafiya ma an san akwai shi da karancin cin abinci a ana tare da shi don su ji da su samu karfin zama da shi ka gani to dukkan hadda haka to ka duba ga wahalar da eh, iyalan suke yi iyalin shi bayan kasuwa bane ba sa sai ba sa sai da bakin gwalgwaro sai abin da shi ya samu ya kawo to sai kuma gashi yanzu ya zama to shekara guda bai aikin komai ba tun da ya je zamana ya kwanta a hospital akwai mutanen da ya yi tsammanin a lokaci guda wuf zai gansa sun zo sun zamana kusa da shi a wani ya jiki a wani ya jiki ana lekawa a gani ya ne halayen iyalin ya ne halayen yana da yana da yara yan makaranta masu bukata da sauran abubuwa ya mun shiru aka ce makafa ya shiga mota shiru babu zuwa babu dawowa masu zuwa ɗin wanda ma bai yi tsammanin su bane ba kai dai a takaice ya zama to daga shi sai iyalan shi wasu lambobin yabo ko a nan cikin gida ko a waje waɗanda shi eh, malaman barka ya samu eh, albarkacin waka ko kiɗin gurmin nan da ya shafa shekaru sama da 20 yanayi. Eh, akwai lambobi tun da freedom gurmu da aka yi na kusan karshe a tawa ya samu gala na abu na chevalier lord du niger Eh, bayan wannan ya eh, akwai medai medai wanda ya samu kaga bisa kan wannan waka da yamma mushallafal kagan shi ma cikin waka ce wata ke da tarihi a matsayin shi na malamin makaranta kuma ya koma ya zama to eh, mawaki artist kuma ya tana da abokan fama su ne mushi ya musu to a bisa kan wannan waka da musu ya samu lamba ya samu gala kuma akwai waka wanda ya yi ne yake cewa min yau bebe ya ce dariya ya ce a bashi nonon uwa shi ne fi kyau yana jari waka to bisa kan wannan waka mai ba zai rasa samun lamba ba to ka san ita lambobin kasar gaira suke su ne kawai ya zata shi ya samu lambobi na yabo alhamdulillah kuma eh, yaran shi da ya bari sai alfahari babban alfahari da duka wannan eh, eh, abubuwa wannan tarihi da ya bari wace irin gudunmuwa za a iya cewa malamin barka ya baiwa al'ummar Nijar da ma al'ummomin kasashen Hausa? To, gudunmuwa wadda Malam Barka ya bar mu al'ummar Nijar ko kasashen Hausa tana cikin waƙoƙin shi kawai gaba ɗaya. Bayan ya zamanto shi ne musha makaranta wanda ya sa wanga yaro ko wannan ko wannan yarinya suka sami ilimi Ah, suka fahimta cewa ko kuma wanga uban yaro ko wannan yaro yaro ne ya kamata ya lakwal don saboda kaza don saboda kaza saboda kaza yana cikin wanda suka yi wannan ne na biyu eh, malam barka ya yi waƙoƙi na jan hankalin mutane busa kan mutane sa imani a cikin rayuwarsu uwa uba duk magana nan take mutane su ji tsoron allah mutane su tausaya ma mutane malam barka da zai rasuwa ya rubuta mu yaran shi wasu abubuwa ya bari ya ce ku darata mutum ku darata dabba ku darata itatuwa ma da kuke gani ku ba su daraja wallahi wallahi wallahi ya rubuta ya bar maɗiyan shi saboda na karanta shi kenan a cikin abubuwan da yake tsamowa ne yana waka duk su ne to shine yagga a wannan aiki da fara bai kare shi ba gara ya watsa ma ɗiyan shi ya so su a cikin rayuwarsu tunda duk cikin ɗiyan malam barka babu ɗaya wanda yake waka babu ɗaya wanda ya san maya ne ake taɓa igiya ta gurumi ko ta biran ba sani ba sai dai su saurara kamar da kowa ke saurara kenan sai dai ya ba su wannan sako ta wata hanya su ci gaba da yadawa a cikin iyalansu su yada ma diyansu diyan diyansu har kuma wani lokaci kwa wasu na cewa eh, marigayin lokacin da yake raye ya rubuta wasu littattafai ya rubuta littafi guda uku ya rubuta littafi guda uku akwai guda biyu don ko jiya jiya jiya ma muna hira tare da ɗaya daga cikin ɗiyan shi latif abdullatif cikin lirorin guda biyu ya nuna musu ma inda suke amma yanzu akwai guda shina nan cikin kile usb ya rubuta cikin testament na nashi ya ce liver inda ya rubuta bisa kan mawakan zamani ya ce yana nan cikin ordinator din shi a ɗauka a ba minister mai kula da yada al'adun gargajiya don saboda ya yi abin a yi edit shi a wallafa shi. wato dai na fahimce ka mala shiru um, daga bisani harkokin eh, yada al'adu da harkokin wakar nan da yake da gurmi sirrin jayi aikinsa da ainihin shi ne karanta wato malamin makaranta eh, gurmin ne da ya zo sallama mashi musamman ko da magarba ne ko da sai ko da la'asar ai da ya sallama mashi ina jin komi da komi ya wace shi ya ce mata ya bi shi magiya da dama duka kaki to mi zan baka tunda ba wa kowa shege zancen koyarwa wannan magana yanzu ma bata mataso ba kawai yanzu malam barka duk wanda ya san malam mamman barka ya san shi dan saboda yana rike da gurmi yana waka gurmi akwai abu guda wanda mutane ba sani ba na malam mamman barka shine abin da shafi addini zakiru ne guda lokacin da shi wannan shek Uh, nazir musa idan zai ta haji yana zuwa tun daga farkon shirye-shirye fashi har ya kare malamin barka shi yake bar mu wakilcin masallaci shi ne shi ne na'ibin shakki nazir shi ke zuwa kowane lokaci shi ke zuwa fiddo tabarmi a masallaci ya shirya ya aza mikro da menene da menene ya yi kiran sallah in ladan bai zo ba idan ladan yana ne ya yi kiran sallah ya ba da sallah sai malam shek nazir ya dawo daga daga abunan eh, sai ya dawo daga haji lokacin da malam nazir ma ya kenan in bai da dama ya yi wasu bulaguran shi ko ya ce to malam barka zan yi bulaguro ko zan lokaci kaza ya dauke ni to a ba da sallah kaji to dai gaskiya ne da ake cewa ya bar wasiya dangane da yadda yake son a kai gawarsa daga gidan ashir gawa zuwa makabarta eh, ya faɗi ya ce idan allah ya mishi cikawa yana son tun daga inda za a ɗauki gawashi har zuwa bakin ramashi raka shi da hailala wannan magana ta farko kenan kuma an yi mutane sun shaida da an yi an cika mashi umarnin shi Allah jikan iyalin iyalinsa kuma muna fata za su samu ɗauki da suke bukata Allah kara rufin asiri da haƙuri da haƙurin mm. zaman alabiya dukkan bukatocin iyali baki ɗaya. Mm. to yanzu a madadin daula salim alheri ke muku fata alheri allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kuma abin da lafiya za ta ci da alheri to amin kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci sai can an jima da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri inda za ku ji mu ɗauke da shirin ƙaramin sani. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa na muryar Amurka, Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya. VOA Afrique, la radio de tout